an ce abubuwan da yake ya kara ɗaya gari abubuwan alkhairi yake shi yasa na buɗi saboda ni dama zuciya ta mutu shi yasa na ɗauki zakin kakara na sai da shi domin na san inda na ga gurin bawan Allah nan kika kai ni inda baki mun bakin ciki ba zai bani kuɗi zai kai ni Saudiya shi ne kika mun bakin ciki ka ji mana in ji me kai abu ne abu ne eh? kana ji kai hakuri wannan mutum ya yi tafiya yana Dubai yana da Allah da annabi kai hakuri ba na ce zan kai sai zan kai sai mana na rantsa da girman Allah ba ran ga muke in banda ina za mu ji musulmi ne ko sai na kala miki sai sata kuma sai na kai eh? sai na kai ki ko murat in na kai ki ko murat sai za ki ranki haka kawai ke ban kai kai kai kai ya ba da Allah da mori me yake faruwa haka kun ga kwarro ta fama aka tawul kuke haɗu zumbul ka san kai mutum ya ne to sai ma ni ba zan ka da rigima ba kuma ka san da amana kwarai da gaske wannan dan majalisar nan wanda ya kara ɗaya gari wanda yake aikin alkhairin nan ba na sunansa ba na ta ka ce mu hoinar rabul mujahid ibrahim injiniya mujahid ibrahim dan tsaya injiniya ibrahim injiniya mujahid ibrahim arzan Ta za ka ce mu injiniya mujahid ibrahim eh, arzan a dan arziki irin arziki Bika. maimaita rolling action Ah, dan tsaya action action ta za ka ce mai injiniya mujahid ibrahim arzak farin arziki irin arziki zakari ba kai farin banza ba azurfa a dankan birni dinare mallakar wadaci. wanki bara ka gagari yara tudu ko ya hausa ya gangara ta hanyar wasu ya koya hawa gora ai kadai ne ta farin arewa to ina ga maka ni abin da ya samar mata sunan shi yanzu wace dubo bane da amma wannan bai wa Allah ne za ta rena hankali hakuri yake ita lamarin duniya hakuri yake ke da ma kin saba kuma leader kin saba rikito rigima ba ta wai ai na gane wai ba ta wai ya gomen da in dai hine za mu dodar magana ta kare me yasa baki hub da shi ba ai kan na juya wai ni nan tsayi masa yanga dan dan ja ajin nan irin namu na mata ba fuskar sa action ba gina kai ta ba gina kura kwara ko mota sala ta bai in ban ya ke ba Allah ya tsira da yake ma yar mutunci wacce ke raina ma hankali kin mai da tafsir basirati in tattaro kuɗi in kawo miki zuwa ne sai daga jakin kaka na fara kawo a ni ya a biya na a kai sai in mutu Allah zuwa ne kai kai kai kai kai haba haba dan wurin biya kun wai ta ba daga eh, daga samu zumbudi zumbudi ka ba sai yake faruwa da kallon ai burin gogo alquran ya gane shayin ruwa ne ya da musu ruwa ya ga masa barna gabas take ya ce alƙura kai ya je ya durkusa gurin madugu da fitara bi musa kwankwasa ya nemi gafara yana neman sulu to mu ba sulu ba sulu kuma in mun yi ma sulu da shi wallahi tala a gefe za mu aje sai ya gane shayin ruwa ne wallahi kisan mu muke za mu yi ce alƙura ah! da ce da ka kunce mana zani a kasuwa zaka ce zaka zo gida ka ɗaura mana ai bar na gabas take kuma gwamnan Kano ko kaso ko ka abba gida gida za mu dora daidar Allah burin gurgu a ya ga umar bari ka ka ai gandu ja ga umar bari mun tsiya ya rubura ka ka ka ba gwara ka ka ka ai kwankwas ai da mun yake alfura ma dubu mun tafiya a ai kowa ya tuba da mu ya bana da alfura kai ai uwar bari ya gani ya ga can su shekaru za su wulakanta ya ce gara in dawo gidana da inda ne butulci ne wani ne afiyanci ne rashin mutunci gara in dawo gidana